Ke tsaya. Ya dai ina miki magana kina wani shashare ni? To kai awa da ba share ka ba. Ke ban wayata. Kamar yan baka wayanka. Ki ban wayata. Na ban kawo aje waya ne? Ke bara ki bayar ba? Bazan bayar ba. ya kai ne na ga ya zare miki wuka kin san shi ne na san shi waya ta ya